Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na gaba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar. Kana ganin cewa watakila maimakon gwamnati ta dinga amfani da hukumomin ta kai tsaye wajen raba irin waɗannan kayan tallafi ko lamani eh. zai fi kyau ta yi amfani da kamfanoni masu zaman kansu tabbas domin yarjejeniya ce za su rubuta tsakanin su da kamfanin mm. cewa idan har ba su kawo kaza adadin kaza ba to za su iya shiga ciki za su iya biya domin duk kokarin da za su yi kai ba ma wannan ba ko dan kwantaragi na gaba ku ƙara bamu dole mu zage dantse mu tabbatar da mun biya muku bukatunku. Wato kare mutuncin kai. Kare mutuncin kai. Ko dan kare mutuncin kai na zan yi abin da ya kamata. Mm. To wani kalubale da manoma kuma suke fuskanta ko sha'anin noma a Najeriya shi da zaka ga cewa misali an yi noman to amma manoman kuma ba sa cin ko gajiyar noman sosai misali baya tasiri. Misali zan baka noman da aka yi bana wasu wurare. Mm. An samu shinkafa da yawa amma an sayar da ita da tsada a lokacin da ake girbin ta misali eh amma kuma manoman kuma sun dawo tun ba a je ko ina ba sun zo sun talauce da sauransu yanzu wani ma bai da abin da bai da ita kanta shinkafar ma da zai ci a gidansa da sauransu me kake tunanin ko kake gani ya kawo misali manomi zai yi noman kuma amma noman baya tasiri a kansa duk da cewa ya samu amfanin gona gaskiya ne shi manomi ya ɗauki noma rayuwar shi domin da shi ya dogara so kaga duk wata harka ta rayuwar shi ta ta'allaka ne ga wannan noman to manoman kala-kala ne akwai wanda zai noma shi iya dan ya ci a gida akwai kuma wanda zai noma ya ci a gida ya siyar akwai kuma wanda zai noma kawai dan ya siyar ba ruwan shi Yawwa. to gaskiya kamar wannan karan an samu matsala wanda mutanen gari especially masu zama a cikin birni cewa ai kaya sun yi sauki sun yi sauki alhalin ba sauki bane ba wato a kakar bana da ta wuce a kakar bana da ta wuce tabbas zaka ga a lokacin girbi kowane abu ne ake girbi ya kamata a ce a lokacin yana sauki lokacin saukin shi ne to tabbas kuma an sayar da kaya da tsada a lokacin dalilin ka san an yi ambaliyar ruwa a damunan nan ta bana sosai to wasu da yawa sun rasa amfanin gonansu wasu sun rasa mahallansu. Mm. To, wannan dalilin shi ya saka waɗanda su kuma Allah ya sa suka tsallake suka samu so kaga suka siyar da abinsu da tsada suka ci karansu ba babbaka to akwai wanda ya sa shi kuma kuɗin shi aikin shi shi kuma lokacin da ake girbi ya sa kuɗaɗen shi ya siyo abubuwan nan ya aje don idan lokacin nasu ya wuce za su ɗan ƙara tsada shi kuma sai ya siyar to gaskiya waɗannan sun in ce maka sun fi manoman shan wahala domin mutum ya kundige kanshi ya siyo wannan kayan ya sa ya ci buri sai ya zamto kuma kayan sai ya zamto saboda canjin kuɗin nan za ka ga kuɗi sun yanke gaba ɗaya babu ƙarab kai kuma kana da bukatun gida yara za ka ba su kuɗin makaranta ga biyan kuɗin makaranta ga asibiti ga dai ɗawainiyar gida so gashi babu kuɗi a ƙasa za ka ga dole kana buƙatar kuɗin nan so dole ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa to ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa sai dai a ce a ma transfer in ma mutum ya zo zai saya wanda yake da halin ma kenan to in ya ma transfer fitar da kuɗin ma aiki ne babu sai ka ga mutum ya karya kayan shi ya ce in dai da akwai mai kuɗi a hannu tsagwaron su ya bani kaza ya ɗauka sannan ka ga abin da gwamnati ya kamata ta duba yanzu ta tausaya wa manoma shine za ka ga manomi ya sai taki da tsada ya sai kayan feshi da tsada ya sai iri da tsada kuma sannan ya zo ya siyar da kayan da arha za ka ga wani ko kuɗin shi bai maida ba wannan gaban nake son tambaye ka cewa mm-hmm. me ya kamata hukuma ta yi misali mm, don kaucewa irin waɗannan abubuwan musamman bayan an yi girbin amfanin gona ta yadda manoma za su ci gajiyar noman da suka yi kuma 'yan ƙasa ma su samu albarkashi. Masha Allah, wannan tambaya ce mai mahimmanci gaskiya. Tunda ita gwamnati kowa nata ne, da shi mai nomawan da shi mai siya yauwa to wannan shi ne ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wani wasu majors wasu matakai da ya kamata a ce kowa ya ji daɗi wannan matakan kuwa shi ne ta yi price flow kamar ya yauwa price flow shi ne a ce farashi kada ya fara daga kaza kada ya ƙasa da haka kama a ce naira goma kama a ce ko menene to ya fara daga naira goma ba za a sai da shi ƙasa da naira goma ba so kaga idan ta yi wannan amma in yi sama ba laifi saboda za mu ce ba laifi saboda ai kayan giredin giredin ne mataki mataki ne nagartar abin gyaran da aka yi mashi da kyan shi yawa ko kuma yawa amma a ce da duk rashin kyan shi Mhm. tunda dai ai ba janyo ka aka ka zo ka siya ba dole mhm. yawwa duk rashin kyan shi ka a siya shi kasa da kaza sannan kaga in aka yi haka an taimakawa wanda ya noma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma dauda salisu muhammad da kuma wakilin a kano mahmud ibrahim kwari sai kuma julie leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.